shiga cikin sura ta 80 kuma mai kiyaye tana kwanta da ayoyi 25 muna roƙon Allah ya kasance da kuma mu mai Allah Rahim idan shaqqat wa azlat rabbiha wa huqqat wa

kuma ta saurari umarnin ubangiji da shine azina bi ma'ana sami'at li rabbiha da wada umarnin ubangijin ta wa umqat lalle ya tantance gare ta saurari Allah din wa idan ardu muddat kuma idan kasa aka shimfida ta aka ce madda ya mutu ai ba ka sayyamu wato shimfida to me ake nufi da shimfida kasa ranar da za ta zanto babu su babu gangare an gane ko wato za a mikar da ita wa yas'alunaka an al-jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa Allah ya fa yazaruha qa'an safsafa sai da suka sa ta zama qa'an wani fili safsafan da ya tace mustawin la tara fiha aiwajan wala amta ba ka ganin wata kwana sannan ba ka ganin wani kaga muddat an yi kuɗa da an daidaita da juna babu wani kudu babu wani tsaunuka babu wani bari ba rami babu gangara shi ne wato idan abu wannan wa alqat ma idan kaza ta jefar da abin da ke cikin ta ta fito da shi waje an gane shi ne wa akhrajat al-ard asqalaha idan kaza ta fitar da dukkan kayan nauyin ta dan kadan da aka fitar cikin ta dukiya da aka samu cikin ta wani abin da aka rufe kasa za ta fito da shi waje cikin lakawa da mutane suka yi amfani ya kai kasa ya kai kamar da ke ya kai wa alqat ma biha sai ta fitar da duk abin da ke تخلت كزما يمسك بقومي شيء تخلت أي وجه نعم. أصبحت ليس فيها شيء توايد بقومي شيء وتخلت وأذنت ربها لوكة القطاع ذات توراري ومن من الله وأبقت يا تنتهي ليس قوة توراري ومن أبنجد الله يا أيها motsa jiki a yi aiki da akwai amfani da karsashin ka ko ka zarkasar duka shi ne alkadabu a larabci amma dai anan yana nufin aiki ya isa sa ya kai dan adam inna ka kadim lalle ko kai mai aiwatar da aiki ne kada an wani aiki na musamman ila rabbika kuma kana kan hanyar tafiya zuwa wurin ubangijinka da haka sai ka lura irin aiki mai kyau ne ka je ka fuskanci Allah da shi mummuna ne ka yi da fuskanci Allah da shi akan haka ka nufa da Allah ne ga daddare tun daga lokacin lokacin da kake a lokacin aka hanya kake ta zuwa duniya ka san ko ba za ka ba amma daga lokacin da aka haife ka to ka zo nan kuma kana ka kama hanyar koma lokacin da ka sauko cikin duniya ka kama hanyar koma ila ba kai dan lokacin idan ka kwana a rage kwana sai a cikin rayuwar idan kai sati a rage sati idan kai wata a rage wata idan kai shekara a rage da haka da haka kana kasa kana kara matsawa kuma da kuma rage kullum yi ne yauki dare ya zo ranar tufafi kana tsara masa wa kofar tabarka na burbu bilan ayyamu ta ba wa inna ma su sako bilan hajjani wa da ayyu za wa da wani za ka shababun da bai maza wa da za'irun ha da shababun mukaddiru suke da wafani su suna da tutsewa ga ana ta tura mutuwa ga ajiyar mu karfi da yaji ana ta mutu girgiri mun yadda mu mai yadda mu ne wal ayn tanzuru ido ko gani wannan ya jiya wannan ya mutu wani yanzu yana kan mutuwa ko zai kai da bani duka da kan dokar za ta shababun da mata kwanakin sa da da ba za su taba dawowa ba na'am wala rajulun za ta da kaddu fulfula da karga ta kunno kai abota su ya ba za a rawayi gari ba a cikin motar na ta koma kuma kayan fulfula da kuma a cikin fulfula kuma ta koma ba zai babu da ɗauki da ya kaɗe mata amma baya hana ba ta ina ba ta fahimta ba mu lafi ko mai gamuwa da ubangiji ne tun da kai mai gamuwa da ubangiji ne wato ka sai kai aiki wanda gamuwar ta mu za ta ubangiji shi ne aiki na jiri aiki na kyawa wanda suka ce ba mu lafi yi a tsarin ya mutu ila mai gamuwa da mutuwa ne kai dan adam ka san ko ba hadisi ko ya tabbata الطالب cikin sai da bukari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa dukkan wanda ya so gamuwa da ubangiji to Allah zai so gamuwa da dukkan wanda yake kin gamuwa da Allah to Allah ba zai ki gamuwa da zai kyamata gamuwa da lokacin da aka ji wannan sai dai sai inda da nakaratul mu'min ya za mu jira mu ta hugo mu bai mutuwa ba ma ta mutuwa ba da yanzu ke da yanzu mun mun yi mun nan ke yake da mai gama da ubangiji ka da sai manzo Allah ce laisa zalika kin mutuwa ba kike nan mutum yake da wani ubangiji ba walakin almu'min amma kin mu'mini Idan abarahu al-maut lokacin da mutuwa za ta zo masa ushira bi ridwani Allah wa karamati da ya masa bishara da cewa Allah ya yi ai masa bishara da gidan karamci da Allah ya tanadar masa فليس شيء أحب إليه مما أمامه لو كنت سيمو من يغبا أبن دي كتو سيمو دي رسول وشياء لا أمنا مطول وشياء أجل دعنونا مطول نرسي لكوي يا كارما يا من يا مدو أتاك سيامة يجيغا الزمد كذا أما قلقاء الله يجيغا أنجان فأحب لقاء الله كذا أن يأتوك موالا أنا وأحب الله لقاء الله كما يزول wa innal kafir amma kafir kuwa idza hadara idan lokacin mutuwa ya zo masa wujira bi azabil lahi wal da ai masa bishara da azabar kulli da kubar Allah irin wanda aka masa sani a lahira fa laysa shay'un akram ilayhi mimma amama lokacin zai ga babu abin da yi sun tsana irin illa fa karima lika Allah kaga anan yayi da wani ubangiji wa karima Allah lika Allah ba yake da wani to menene abin da zai tabbatar maka a yi maka wannan bujara da shi ne imani da aiki irin aikin da Allah yake so ba kai wanda ka zaba wa kanka ba dan ganin damar ka ya ayu al-insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda aka bai madalla da hannunsa na dama wato mu'mini kenan fa sawfa yu'aqabu kitabun yasira da sannu za a yi masa hisabi wato hisabi wanda yake bai sauki wa yanqalibu ila daga nan zai juya ila aji zuwa ga ahalinsa wato iyalin da ke cikin gidan aljanna masruran wato yana mai farin ciki da irin wannan sakamako da Allah madaukakin sarki ya masa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ta da gare ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa ahadun ta'aqabu illa ahad ba wanda za ka yi masa diga na aiki ya aiki da sai sai illa alaka ba ya ya duk wanda aka ce ranar tashin kiyama za a yi da diga ɗaya bayan ɗaya kullum da kiran mu kullum da kiran da ake ya kunce ko da sai an yi magana kan ta ko zai halaka Aisha ta ce kun ya rasu ba ja a nan anan islamu shiga Allah ya sanya ni zama Allah ya sanya ni zama ni ke banzar kamana inda mutuwa za ta zo a madadin su dauke ni dauke ni a laifin ya alaysa yaqulu ba azza wa jalla ba amma ke yi kitabahu ba yaminihi fa tuqulu hadha al-kitabu min kace ba Allah ya ce duk wanda aka ba shi tsarin a hannun da mutu wannan an masa hisabi za ka kalli da za a masa hisabi da zai yi ba ba Allah ya faɗa ba ya kuma za ka ce wanda aka ba hisabi da hannun sai manzon Allah ce zalika al-ard yughraqun wa man nuqita al-hisabu ala yace wannan ai ba ki da duka kin dai ba dai ba in dai an sa ayyukan kana alkhairi suna da su dole jayi muna nan muna nan yan kadan ne an kuma da za a yi to ba za a zo a binciko su ba ɗaya bayan ɗaya sai a duba a ce kun ga wannan akwatin gaba ɗaya na kyawawan ayyuka ne ko ko ya fi yawa kun ga wannan ƙaramin su kuma gaba ɗaya na munana ne wanne ya fi yawa da ke fi amma inda za a tafi kowane akwati a kira da cikin kyakkyawan a kowane ya zai ne a kowane ya kan kamar kwando ne na lemo idan za a bincike ɗaiɗai za a ga wani ba za ka ba amma a haɗa kwallon zai ka saya gaba ɗaya kai amma in ka ɗaiɗai ko ne a ɗaukar ka duba ka bincika ka duba ta hankali sai ga wani bai yi ba zai ga jikin rabin kwando yanzu a yi a matsayin kwando gaba daya manzo Allah ya ce arzuka to bayan bayan da suka da ake yi daga bayan baya wato za a tsara jirgin su ne a kurta hannun abu sai ya fito daga dan baya don nuna munin ne wala a to irin wannan ba zan bayyana ku kumbura da sannan za ku kiran ina cewa ya ya alama ma bila ya na da nadama da kuma dangane da hakkin Allah in da mutum yana kiran halaka Allah kuma yake la ta dum yawma qubura wa ta mudu qubura kira a yau kan kira halaka kadan kira da yawa saboda mummunan aikin mutum na'am wa yasla ta kira zai shiga wutar da kira innahu kana fi alihi masrura lalle ya kasance fi alihi da cikin ahalinsa masruran yana mai farin ciki ya ja ya ja kaza Allah ya yi mutan ya yi rotar amma ya ji kula da Allah ya ji kula da motar Allah ya ji imanin Allah ya ci gaskata manzanni cikin abin da yake innahu zanna Allah ya kuma ya samu ya yaqini tabbas cewa dan ya kura ba za a taba dawo da lahira ba za a ba za a taba dawo da shi bayan wannan hara ya kuru raja raja'a yarda yarji wato ya yi tsammanin ba zai dawo ba ba da ake Allah ne ba haka bane ba inna rabbakum kana bi basira da zai ubangiji ya kasance masani dangane da abin da bawa ta ne a rayuwar ta sai ya

da yake wanzuwa a yamma bayan faɗuwar rana ko da rana zama da zaga ko na ragowar ta a yamma har ka fashe wani shi ne alamar lokacin hijabi ya shigo ne to wannan shi ne shafa Allah yana rantsuwa ne. wanda yi wa ma wasa ina rantsuwa da dare da abin da dare ya kunsa akan ce wasa ka shi ne masu ku wato shi ne mubariki alwasku shi ne wato ainihin masarin kalmar wasaka yasiku ay jama'a ya yasiku ko ban ba ba na mutum. aljan wasan dare da abin da dare ya kulsa a cikin an mai da kuma da yake nufi da abin da dare ya kulsa da rana yini ne ke rabawa mutane da shi wajen nan nahara ma'aisha ma'aikaci ya ji dan makaranta ya ji waye ya ji manomi ya ji hatta tsuntsaye wani mutane da suke kan sun da me yake tattara ko wuri guda da dawo wa dare kowa ke koma shi ne wallahi wa ma wata ina zan rantsuwa da dare da abin da dare ya kulsa halittu ga baki ina fata waɗanda suka ce wa tsaka bi ma'ana bima aslam da abin da dare yake turki ko satara ko janna amma dai wata ka wato ma'anar da ne wal qamari ina rantsuwa da wata idan ta tsaka wato shi ta tsaka asalin sa wata ka amma sai aka tashi akan babin ta'ala sai zama iwu ta tsaka domin wata in aka tashi a mizanin kif da ala ya zama kiwu da sarfa to ga ka'ida ita wawu wa yadda za a yi a ce abu mai kasra ne zai saure maka wawu to tun da wawu ta samu kanta a wannan matsayin illa ta samu illa ta samu dole a yi ibdali da aka yi ibdalin wawu din nan ta zama ta da kuma aka yi ibdalin ta cikin ta sai zan zo da sarfa ya tafi ku isasan menene kika saka ke nufi ai kamula wasawa ina rantsuwa da wata idan ta saka lokacin da ya cika yanzu ne wata ke cika a darajar. hudu eh a darajar hudu ya cika ta fuska haske dan kafin wannan hasken da bai kai haka in wannan daren sha hudu ya wuce kuma hasken zai rika rantsuwa kamalar wata shine a darajar. hudu to ina rantsuwa da wata daren sha hudu ka ga idan ka fahimci ma'anar sai kawai ka kewaye dukkan wannan zangon da muka sai kawai ka na kila ta dubban na karshe sai ka ce ina da wata ba shi kenan ba shi ne duk da saka amma yanzu aka magana ba da wani ka fasa mutane dan an ce wai dan san asali dan da sanin asali sa kare shi an sai ka fada mu asali ne ya gano ya ya asalin sai ka sai ya sarrafa ta a larabci na'am wal saka Allah da tarkabunna lalle ku yan adam da sannan za ku hau tabaqan an tabaq hali bayan hali me yake nufi da hali bayan hali hali na yarinta hali na samartaka hali na girma hali na dattijantaka hali na mutuwa tabaqan an tabaq dole kullum kana tafiya ne ka wuce wannan zango na rayuwa za ka shiga wancan zango cikin rayuwa ina da da tarkabunna tabaqan an tabaq waɗansu malamai kuma suka fassara cewa sabakan an sabar wato za ku rayu a cikin hali bayan hali ana nufin hali na dabi'a wata rana cikin bakin wata rana cikin farin wata rana a samu wata rana a rasa babu yadda za a yi a duniya za ta duba a halin wani duniya ba ta dawo kan hali daya idan ka ga akwai kuma dole ka yi da wata rana babu idan da yawa wata rana kuma dole ka yi da kaɗan ina sabakan an sabar suka Allah tsara rayuwa ba wanda zai samu kama da cikin bani dan adam yake shi ai yanzu burin da ya tafi baya da masu komai sai dai da kawai dan yi dadi kuma dan saboda yana da mamba da wanda ba za su yi masa ba Allah bai baraka bare Allah bai baraka bare amma in za a masa fanti da gaskiya ya riga ya san yana da matsala duk sarki yana da matsala dan yana da wanda yake jiran kujerar yana da wanda yake da matsala duk yana da matsala dan yana da wanda yake dan wanda yake da nauyin kujerar shi ne kuma takara

wallahu a'lam bi yu'un Allah ko shine mafi sanin abin da suke kuncewa a cikin sa yu'una ay yaquluna abin da suke koyi haka ce wa yayi wato shi ma mai wa mudari yayi an gane والله على الغيوب فبشرهم بعذاب أليم يموتوا بشارة العذاب من الذي سوك فريقين نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari lahum ajrun ghayru mamnun duka suna lada ghayru mamnun wanda ba mai yankewa ba ko ghayru mamnun wanda ba abun a goran